المسلمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka ainihin wato sani bayan muƙaddima yau muna ashirin da biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu yayin da ya daidai da ɗaya ga watan nawa watan takwas ko wani wata eh talatin da ɗaya to kun san tura manya ne saboda haka wani watan nasa ashirin da takwas wani ashirin da tara wani talatin wani talatin da ɗaya shi kuma Allah watanninsa ashirin da tara ne ko talatin ko kuwa saboda haka to yau 31 ga watan bakwai shekara ga watan bakwai shekara 2013 kamar yadda aka ainihin wato sani mai wannan yana tambaya ne cewa jiya ayar mubahala da muka kawo shin mutanen nan sun fito an yi mubahala da su ko ba su fito ba na biyu ya ce ya ji wani daga cikin masu tafsiri yana cewa wannan ayar ba ta nufin kowa sai ali bin abi talib da hassan da kuma husaini su ne abana ana wa abana akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum to shine yake buƙatar ƙarin bayani to shine muka ce masa dama mun ce akwai masu tafsiri wanda suke fassara alƙur'ani da sunnar manzon Allah akan fahimtar 'yan mazan jiya su suke tafsiri shi yasa shekul islamu bin taimiyya a littafin shi muqaddimatu fi usul tafsir ce duk mutumin da yake fassara alƙur'ani da sunnar manzan Allah ba akan fahimtar magabata ba to yana yana daga cikin almufsiduna fil ardi masu yada bandan a doron kasa akwai kuma masu tamsili misalai kawai ake bayarwa a gurin karatun a buga da garwar manja da garwar turare da garwar waye sannan akwai kuma masu tafsiri wannan malamin da kaji yana daga cikin masu tafsiri ba masu tafsiri ba wannan shine kuma wannan amsar zan ba da ita cikakkiyar amsa zan ɗauko yadda hadisin yake cikin sahihin muslim da sunan tirmidhi sannan kuma sai in ɗauko wasu hadisai mai wannan fahimtar in har ya karɓi wannan to ya kamata ya karɓi wancan hadisan in ko ya karɓi wannan ya ƙi karɓan wa'incan to ya zamanto daga cikin afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'ad insha Allah gobe zan yi cikakken amsa akan wannan koda ko zai cinye lokacin karatun mu Allah ta'ala ya shirye da mu wannan kenan wannan kuma yana bayani bayan gaisuwa cewa mace ce tana da abokiya zama to ba sa zumunci ita ɗayar tana da wato fahimta akan ita ɗaya da aka auro tana mata kallon cewa ma kamar karuwaci ko ba ta da fahimtar addini da makamantan irin wannan wannan ya janyo take ganin cewa kwata-kwata ba za ta iya mu'amala da ita ba sai ce to tunda an auro ta ita tana mutu ne kirki a ya kamata a ga tasirin kirkin ta tattare da waccan ko kuwa ba sai ta mata da'awa ba sai ta zama mutanen kirki ta zama mutu ne kirki sai ta shiga daga cikin kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi tunda ita ma inda za a ce tana da ya ko ya ko kanwa in ta lalace tana so a ce ta gyari ne to ita ma tun da zama ya haɗa su da wata ai ba gaba ya kamata ta gaba da ita ba kokarin ya kamata ita da take da ilimin addini a ga tasirin ilimin addinin tare da ita ta ainihin wato gyara ta ina fata an fahimta Allah ta'ala ya shirye da mu sai wannan masu ainihin wato ba da gudunmuwa yanzu nan ma da zan shigo akwai wani dan uwa shi ma sunansa malam yaqo ya ba da naira dubu biyu Allah ya saka mar da alheri akwai wata maman zara ba duku ko ta ba da dubu biyu da kayan yara Allah ya saka mata da alheri da kuma wata baiwar Allah ta ba da turmin zani ita ma Allah ya saka mata da alheri da kuma wani bawan Allah ya ba da ainihin wato ƙwar'ane guda uku sai hajiya ko biyu a tonin da guda uku guda uku aka rubuta sai hajiya abu ko hajiya abu ta ba da naira 500 sai wata baiwar allah ta ba da naira 1000 da atamfa sai malama zainab ita ma ahmad ta ba da naira 1000 wato biyar sai musa j makarfi ya ba da naira 2000 sai hajara as ta ba da naira 2000 rukayya wali ta ba da naira 3000 musa yakub ya ba da naira 1000 hajara ta ba da naira 2000 zakari ya ba da naira dubu ɗaya sannan aliyu abdullahi ya ba da naira dubu biyar sai wani bawan allah ya ba da kayan sawa sai hajiya asma'u ta ba da atamfa guda biyu da kuma ainihin wato kayan sawa ɗinka ko atamfa kenan wa'annan duk da suka ba da wa'annan gudunmawan allah ya san bukatunsu muna roƙon allah maɗaukakin sarki allah biya musu bukatunsu duniya da lahira ubangiji subhanahu wata'ala ya sa su cikin wanda annabi ya ce man fasa an mu'minin kurbatan min kurabid duniya duk wanda ya yi wani mumini wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to Allah ya yi masa bakin cikin lahira su ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki damuwarsu da suke da ita ta duniya da lahira Allah ya yi musu Allah ya mazuri asa albarka Allah maɗaukakin sarki ya shirya da 'ya'yansu wannan shine ainihin wato sai wannan wani bawan Allah ne jiya aiko da dubu uku ya ce yana so da Allah ‘yan uwa su sa shi cikin addu'a Allah ya hore masa hanyar da zai aure ko ina ba ta fahimta Allah ya hore mai wato yana daga cikin makasid na shari'ar musulunci da ta sa kuka ga malaman fiƙihu sun yi rubutu za a iya ba mutum aure bashi in ya samu ya biya saboda addinin musulunci na daga cikin abin da yake yaƙa shi ne zina kuma duk sanda farashin aure sama to dole farashin zane ya ƙasa dan ba wani mutum da ya isa ya hana mu'amala tsakanin mace da namiji domin sha'awa ɗabi'a ne in dai ɗan adam lafiya lau yake dole zai zama yana da sha'awa ina fata an fahimta <coughs> to in ko hanya aure ta takura to zina za ta yi sauƙi in ko hanya aure tana da sauƙi to za ka ga zina tana mai ta yi karanci cikin al'ummar musulmi wanda duk kun karanta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wa'annan abubuwan sun faru saboda a wancan a baya ba su mai da harkar aure ba neman duniya mu kuma daga baya fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u ziwaja wattaba'u shahawat ko kuwa ba da ya faru ba kenan a nan ba ma wai karnin sahabbai ba a nan baya baya a nan kasar daga shekara ashirin abin da ya zo yanzu to shekara ashirin abin da ya baya an yi lokacin da iyayenmu na baya duk mutumin da za su ba shi aure mutuncinsa suke kallo su ba shi aure wannan sai ya sa a bayan rigingimin aure suna da sauƙi saboda yanayin yadda ake kallon mutuncin mutum a bashi aure sai ya zamanto ana yin rigingimin ma baka ma san ana yi ba sai ka ga mutum yana da mata hudu uku sun tsufa tare sun mutu baka jin wani abu yana faruwa ina fata an fahimta to saboda haka Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ba mu ikon ainihin wato gyara saboda haka an samu wani wanda zai dan abun nan zai dan dudduba yana da yarinya sai ya ce to ya sawaka inni inni uridu an uhunki ka hati na ala an ta'jurani samaniya hijja fa in atmamta asharan fa min indi wa ma uridu an ashukka alayka ko kwa to kaga an samu sirikin kirki kenan Allah ya samu dace eh alama bismillah mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة نعم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون Allah ta'ala ya ce ya ahlul kitabi ya ku wanda aka ba su littafi shine yahudu da nasara al-imam ibn kasir yake ta yunkiru ta'ala alal yahudi wan nasara Allah yana inkari akan yahudawa da nasara fi muhajjatihim fi ibrahim al-khalil wajen su akan annabi ibrahim wa da'awa kullu ta'ifatin minhum da da'awar kowane bangare daga cikinsu cewa annahu kana minhum cewa yana daga cikinsu ibnu abbas yake cewa ijtama'at nasara najran wa ahbar yahudu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasaran najran da malaman yahudawa sun hada a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa tanaza'u indahu sai suka yi jayya a gurinsa. sa fa qalatil ahbaru sai malaman yahudawa suka ce ma kana ibrahimu illa yahudiyan annabi ibrahim bai kasance akan kowane addini ba shi ba Yahudi ne وقالت النصارى ما كانت ما كان ابراهيم الا نصرانيا يو نصارى كريستوتي سكتي النبي ابراهيم با كوا بني شي نصاراني فانزل الله عز وجل ردا لهم sai Allah ya saukar da raddi gare su yace ya ahlal kitabi ya ku wanda aka ba ku littafi yahuda da nasara lima tuhajjuna fi ibrahima dan me kuke jayayya akan annabi ibrahim wannan sun ce kirista ne wannan sun ce ba yahude ne alhali wa ma unzilati taurat wal injili illa min ba'di ko littafin da ke hannunku ko yahudawa shine a taura shi kuke hujja da shi ko littafin da ke hannunku ko kiristo shine injila shi kuma annabi ibrahim ba a saukar da attaurar da injilan ba ma sai bayan ya wuce to a ina kuka samo labarin cewa yana daga cikin yahuda ko kiristanci ina fata an fahimta wannan jayayyar ita ce maka karanto a baya wadda allah ya faɗa sun yi cewa am na inna ibrahima kuna cewa lallai annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara su wa'annan sun ce be yahude ne wa'annan sun ce kirista sai Allah ya ce baya ce kul a antum a alamu amilla ku ne kuka fi sanin cewa ga bangaren da annabi ibrahim yake ko ku Allah ne sai Allah madaukakin sarki ya ce man abulum mimman katama shahadatan indahu min Allah wa man Allah bi gafilin amma ta'malu ina fata an fahimta to shine Allah sai ya ce masu afala taqilun shi yanzu ba ku da hankali ne ina fata an fahimta jayayya ne wa rashin hankali ne ka zo kana jayayya akan abin da baka da ainihin wato ilimi akan sa to wannan yana daga ciki shi yasa Allah ya tambihi ya ce musu ainihin wato afala taqilun shin ba ku da hankali ne ina fata an fahimta aya ta gaba Allah ya ce min يعلم وأنتم لا تعلمون الله يتي ها أنتم قاكونا kuna jayayya fi malakum bihi ilmun cikin abin da kuke da ilimi a kansa ina fata an fahimta kullum idan ka yi jayayya cikin abin da ka sani to da sauki ma to kun yi jayayya cikin abin da kuka sani wannan ita ce maganan malamai ta farko cewa hajjatun fi malakum bihi ilm ya'ani fi amri Musa wa Isa wadda aitum annakum annakum ala dinihima kun yi da'awar cewa ku dinnan kuna kan addinin annabi Musa da annabi Isa wayannan bangaren kuwa haka yi da'awa wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay'in Allah yace wa hum yatluna al kitab alhali suna karanta ainihin wato littafi shine ha antum haula hajjtum fi ma lakum bihi ilmun kun yi jayayya cikin abinda kuke da ilimi akan sa kamar yadda Allah ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara ta tadu wayannan sun ce ka kasance kana kan kiristanci sai ka zama shirye wayannan sun ce ka kasance kana kan yahudanci sai ka ainihin wato zama shirye wannan ita ce magana ta ainihin wato farko wasu malamai suka ce ha antum haula'i hajatun fi ma lakum bihi ilmun wato kun yi jayayya cikin abin da kuke da ilimi a kansa shine cikin al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'annahum wajadu na'atahu fi kitabihim domin sun samu siffar annabi a cikin littafin su kunga suna da ilimi a kansa kamar yadda muka ce Allah ya ce alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun kunga suna da ilimi akan wannan kamar yadda ya kuma faɗa cikin suratul an'am yace alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun kenan suna da ilimi akan sa ina fata an fahimta to ha antum haula iga kunan kun yi jayayya akan al'amarin annabi Musa da annabi Isa akan cewa lalle ku nan kuna kan addinin su ha antum haula ihajattum fi ma lakum bihi ilmun ga kunan kun yi jayayya akan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kun san siffar shi a cikin littafin ku dan Allah madaukakin sarki da yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhin min asari surur sai yace dalika masalahum fit tawrat wa masalahum injili to wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani gurin yake cewa ainihin wato alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil sun samu siffar annabin rubuta a cikin attaura da ainihin wato injila Allah madaukakin sarki sai yace falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun to dan me za ku yi jayayya kuma cikin abin da ba ku yi ilimi a kansa fali matu na fi amr ibrahim dan me kuka yi jayayya akan al'amarin annabi ibrahim wa laysa lakum bihi ilmun ba ku da wani ilimi a kansa sannan ba ku da wani wato wala dinihi ko ba ku da wani ilimi kan addinin annabi ibrahim domin littafin ku da Allah ya saukar bai yi magana akan annabi ibrahim ba malamai suka ce fa min aina atakum annahu kana yahudiyan aw nasraniyan ta wani hanya ya zo muku cewa annabi ibrahim kirista ne ko bai ina fata an fahimta shine hajistum fi malakum bihi ilmun kun yi jayayya akan al'amarin annabi musa da al'amarin annabi isa cewa kuna kan addinin su kun yi jayayya akan siffar manzon allah da allah ya curo shi to dan me kuma kuke jayayya akan al'amarin annabi ibrahim bayan shi ba ku da wani labari a kansa sai allah madaukakin sarki yake cewa wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun allah madaukakin sarki ya sani ku ba ku sani ba ya alamul umura ala haqa'iqiha wa jalliyatiha Allah ya san al'amari akan haƙiƙanin yadda take da kuma yadda take ainihin wato a ɓoye wa antum la ta'lamuna su mutane ba za su iya sanin wani abu ba illa ma ayantum wa shahantum sai abin da suka gani suka halacce shi wa daraktum ilmahu bisima sannan suka riski ilimin wannan abin ta hanyar ainihin wato sani kamar yadda yake kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul sai ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani amma mutane su basu ainihin wato sani ba al-imam ibn kasir bayan ya kawo wannan aya sai ce hada inkaru wannan inkari Allah yake yi alaman yuhaddu fi ma la ilma lahu bihi akan mutumin da zai jayiya cikin abin da ba shi da ilimi a kansa fa yahu da wan nasara domin yahudawa da kiristoci ta hajju fi ibrahim bila ilmi sun yi jayayya akan annabi ibrahim ba tare da ilimi ba walau ta hajju fi ma bi aidihim minhu da sun yi jayayya cikin annabi ibrahim akan abin da suke da ilimi akan sa ya ta'allaku bi adiyarihim wanda yake da alaka da addinin su allati shuri'at lahum wacce aka shar'anta musu fi nabi isati muhammadin sallallahu alaihi ila fi nabi isati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin da Allah ya turo manzon Allah lakana aula bihim da wannan shine abin da yafi dacewa da su wa inna ma takallamu fi ma lam ya'malu bihi ko lam ya'lamu bihi kawai yanzu suna magana ne cikin abin da ba sani ba fa ankara Allahu alaihim zalika sai Allah ya musu inkarin wannan wa amarahum bi raddi ma la ilma lahum bihi ila alimil ghaibi wa shahada Allah ya umarce su da su mai da abin da ba su sani ba <coughs> zuwa ga ainihin wato alimul gaibi wa shahada alladhi ya'lamu al-umura ala haqa'iqiha wa jaliyatiha shi yasa yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu to kullun da ku ga addinin musulunci yana zargin mutum yayi magana cikin abin da bai sani ba wannan yana daga cikin manya manyan kaba'irori lokacin da kafare suka ce qalu takadallahu waladan subhana suka ce Allah ya riƙi da Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi huwal gani Allah ya wadatu a ce yana da saboda lahu ma fi samawati wa ma fil ardi mulkin sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne sai ya ce in inda kun min sultanin bihada shin a gurinku akwai wata hujja wacce take nuna cewa Allah yana da ɗa a taquluna na allahi ma la ta'lamun ko kuna faɗa ma Allah abin da ba ku sani ba sai ce kul ka ce musu innal ladina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflihun duk wanda suke kirkira ƙarya su jingina ma Allah ba za su samu babban rabo ba kamar yadda ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadib هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون wannan suke kirkira ƙarya su jingina ma Allah ba za su samu babban rabo ba to an kaga mutane sun yawaita magana cikin abin da ba su sani ba to yana daga cikin alama na cewa Allah ya kusa rusa duniya kowa ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi cikin Bukhari da Muslim da Musnad na Imam Ahmad yace inna Allah la yaqbidu al-ilma an yantazihu minan nasi Allah in ya ba da ilimi ga mutane baya fusge shi fusgewa ba wani malami da ka taba sani a tarihin duniya ya karatu an je wajen shi za a yi karatu da safe sai ce kun san ina da yan adawa to na kwanta ina tashi sai aka zare karatu ni ma yanzu Allah ban san yadda zan yi ba kowa ya watsi manzon Allah ya ce Allah ba zai taɓa mai karatu haka ba sai ya ce ala an yutiyahum iyahu bayan Allah ya bashi walakin ya qabidul ilma bi qabdil ulama sai dai Allah zai ɗauki ilimi ne ta hanyar ɗauki malamai كلما zahaba alimun duk sanda wani malami ya tafi zahaba bima ma'ahu من العلم ya tafi da abin da ke tare da shi da ilimi shi ba a mutuwa kaga ana rigima akan karatun malami wannan zai ce shi zai gadi hau da sarfu da balaga wannan zai ce shi zai gadi tafsiri da ulumul qur'an da waye wannan ya ce shi zai gadi fiqhu da usulul fiqh da waye a'a ba ai da zaran ya riga ya tafi to shikenan ya tafi da karatunsa ina ba ta fahimta ba sabanin kuɗi da shugabanci in yau kai shugaba ne ka rasu in kana da ɗashi ma sai a naɗa shi ya zama yallaɓai in kuɗi ne in ka mutu shi ma ɗanka sai ya zo ya gaji kuɗin ya hau amma baka isa ba ko kaiwa idan babanka yana da karatu baka yi ba ran da ya mutu kaiwa ka zo kai naɗi ka zama mai karatu baka isa ba shi yasa muke cewa ita rashin kunya ba wanda bai iya ta ba ko kuwa amma karatu ne baka isa ba ka buɗe littafi kai ka kama karatu dole sai ka je gaban malami ka koya kuma da zaran kai wa karatu a yi sai fa in nuna ta nuna ba duk girman rawaninka da kuma girman ka wallahi sai in nuna ta nuna wannan shine hatta idan lam yatruk aliman in ya zama tuba wani malami sai masu shiga irin ta malami zan nasu ru'usan juhalan sai mutane su ruki shugabanni jahilai da sunan addini wasu ilu sai a tambaye su ba su sani ba fa bi ra'ayhim bi ghairi ilmin sai su ba da fatawa da ra'ayin su ba tare da ilimi ba fadallu wa adallu sai su bata kuma su batar da mutane ba muna ganin sa ba ka ga mutum da rawani katu da alkyabba amma kasar gumin jahili ne ba abin da ya sani addini ko kuwa ba abin da yake faruwa ba kenan to wannan alama ce ta tashin alkiyama sannan manzon Allah ya ce inna min asharati sa'a an yultamasa ilmu inda al-asagir yana daga cikin alamar tashin alkiyama a dinga neman ilimi a gurin kaskantattun mutane malamai suka ce al-asagir ya kunshi yan bid'a sannan yana daga cikin al'asagir shine mutumin da zai nemi karatu gurin mutumin da ya saba ma karatu na fahimta a fahimta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisin a cikin bukhari yake cewa abu hurairah yake cewa bainama nahnu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu alqawma muna cikin majalisi annabi yana karantar da mutane iz a arabiyun sai wani balaraban kauye ya zo fa sai ya ce mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama famada rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuhaddithu fa qala ba'd alqawm annabi ya ci gaba da karatu wasu mutane suka ce sami a maƙala annabi ya ji abinda mutumin nan ya faɗa fa kariha maƙala amma ya ƙi maganar da annabi ya kire dan a zamanin annabi ba abin da ke damun mutane irin yaushe alkiyama za ta tashi fa qala ba'duhum bal lam yasma wasu suka ce a'a manzon Allah bai ji shi ba hatta idza qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadithahu sai da annabi ya gama magana ya gama karantar da mutane qala sai ce aina sa'ilu anis sa'a ina mai tambayar nan akan tashin alkiyama qala sai ce ha ana ya rasulullah gani sai manzo Allah ya ce masa idza duyi'atil amana in kaga an tozarta amana fantazir sa'a ka jira tashin alkiyama yace kaifa atuha yaya ake tozarta amana sai ce idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a in kaga mutane wanda bai dace ba yanzu da ramadan ya zo kowa sai ya nadi ya nemo qur'ani ya zama ya zama mai tafsiri ba haka ake ba kuma tunda ba wani abu wa wata rariya da za ta tantance shikenan sai ta tafsiri kaga wani ya ja karatun karatun ya dashi ya ja karatun karatun ya dashi ba haka ake ba haka ake fantazir sa'a ka jira tashin alkiyama wannan yana da gaske Allah ya sa mu dace shi yasa karkashin fadin Allah da ya faɗa cikin suratul an'am yace qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghi bi ghairi malamai suka ce akwai zunubin da ya fi shirka da Allah girma ibn al qayyim a littafin shi madarijis salikina fi manzilati iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in fasali ya bude yace al qawlu ala allah bi ilmin yin magana akan Allah ba tare da ilimi ba sai yace wa amma al qawlu ala allah bila ilmin yin magana da ta shafi Allah ba tare da ilimi ba fa huwa ashaddu hadhihi al muharramat tahriman duk wani abu da ka sani a duniya wanda Allah ya haramta to yin magana akan Allah ba tare da ilimi ba ya fi shi haramci yace wa ha ithman ya fi shi zunubi ولهذا ذكر في rabi الرابعة من muharramat saboda haka ne aya ta ambaci abubuwa guda hudu mataki mataki wajen haramci allati tafaqat alaiha shara'i wal adyan wanda duk addinan da Allah ya saukar wa annaba sai da suka ittifaki kan wannan abubuwan ya ce wala tubahu bi hal wa'annan abubuwan a kowane hali ba su halatta bal la takunu illa muharramatan a kowane hali haramun ne wala sat kalmaitati waddami wala haml khinziri yace saboda haramcin ta ma yana da tsanani ba kaman shan giya bane wato cin mushe ko ainihin wato cin jini ko cin ainihin wato alade alladhi yubahu fi halin duna halin wannan cin mushi ko cin jini ko cin alade yake halatta a wani hali banda hali yace fa innal muharramat nau'ani abubuwan da Allah ya haramta nau'i biyu ne akwai muharramun li zatihi akwai abin da Allah ya haramta ga shi zatin shi la yubahu bi halin a kowane hali ba zai halatta wannan abu akwai abin da Allah ya haramta wanda yake haramcin shi arid ne bujuruwa yake a halin lalura da haka a wani hali sai abin ya zamanto ainihin wato halal da haka yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa qala Allah ta'ala fil muharram li zati sai ce qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha wannan shine matakin farko ko ma da hara ha wa ma badana sannan sun manta kala minhu ila ma huwa a'zamu minhu sannan sai Allah ya tashi zunubi na biyun ya fi na farkon girma shine wal isma wal bagai bi ghairi haqqi sun manta kala minhu ila ma huwa a'zamu minhu shine mataki na nawa na uku wa qala yace wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sun manta kala minhu ila ma huwa a'zamu minhu sannan Allah ya ciranti zuwa ga abin da ya fi shirka girma ya ce wa an taƙulu alallahi ma la ta'alamuna da an tambaye ka an ce wani laifi ne ya fi shirka da Allah girma ka ce alƙawlu alallahi bi gairi ilmi domin shi shirka ne da ziyara ina fata an fahimta shi yasa ayoyin da muka karanto a baya Allah ya ce mana ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba sai ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ma la ta'lamuna sai ibn al-qayyim yake cewa fa hadha a'zamul muharramati inda Allah wannan na hudun shine mafi girman haram a gurin Allah wa ashadduha ithman kuma shine yafi tsanane gurin zunubi fa innahu yatadammanu al-kadhiba ala Allah domin ya kunshi ƙarya ga Allah wa nisbatahu ila ma la yaliqu bihi sannan da jingina ma Allah zuwa abin da bai dace ba wa taghayyira dinihi da kuma canja addinin sa wa tabdilahu da kuma musanya shi sai ya ce wa nafi wa nafiya ma asbatahu wa isbata ma nafahu alƙawli alallahi bi ghairi ilmin shi yake kawa abinda Allah ya tabbatar wa kansa a kore abinda ya kore a tabbatar masa ina fata an fahimta sannan wata haqiqa ma abtalahu wa ibtali ma haqqaqahu da kuma tabbatar da abinda Allah ya bata shi da kuma bata abinda Allah ya yi da kuma abinda Allah ya bata shi a tabbatar da shi abinda kuma mi me kishiyarsa abinda Allah ya bata shi a tabbatar da shi sannan abinda yake me Allah ya tabbatar da shi sannan a bata shi wannan sai an samu wannan akasin sannan wa adawata man wallahu alqawlu ala Allah bi ghairi ilmin yake janyowa ka mujibinci mutumin da yake masoyin ka mutumin da yake masoyin Allah ne sannan kuma ka so mutumin da yake makin Allah ne sannan yake ta hubba man abgadahu wa bugda man ahabbahu sannan wa wasfahu bima la yaliqu bihi fi zatihi wa sifatihi alqawlu ala Allah bi ilmin yake sa a siffanta Allah a cikin asma'ihi da da sifatihi akan abin da bai siffanta kansa da shi ba wa aqwalihi wa af'alihi ibn al-qayyim yace fa laysa fi adnasil muharrama duk wani dangin abin haram a duniya babu a'azamu inda Allah minhu mafi girma a gurin Allah wala ashaddu isman ko mafi tsanani gurin zinubi huwa wanda yake shine aslu shirki wal kufri wa alaihi ussisatil bid'a wad dalal qawlu ala allahi bi ghairi ilmin yace shine asalin shirka shine asalin kafirci kuma duk wata bid'a a duniya an gina ta akan qawlu ala allahi bi ghairi ilmin ne sai yake fa kullu bid'atin mudillatin fi din asasuha qawlu ala allahi bi ghairi ilmin haka ibnu al-qayyim yace duk wata bid'a da kaga an gina a duniyan nan to asalin ta abin da ya kawo ta shine alqawlu ala Allah bi ghairi ilmi ina fata an fahimta saboda haka mutane su daina magana akan abin da ba su sani ba akwai malamin da aka mata tambaya an ce ya jujo madi da za su zo aka tambaye shi me ya jujo madu da sai ce nefa da wata bar su ne ya jujo madi Allah ya sa mu dace aya ta gaba Allah ya ce me ma kana وما كان من المشركين الله سي mai masa da raddi yace ma kana ibrahimu yahudiyan karya kuke annabi ibrahim ba ba yahudi bane sannan wala nasaraniyan kuma annabi ibrahim ba kirista bane walakin sai dai shi annabi ibrahim kana hanifan muslima ya kasance ainihin wato hanif da haka malamai suka ce in an ce wal hanifu al ma'ilu anil adyana kulliha wanda ya karkace mu kowane addini a duniya ila dinil mustaqim ya karkata zuwa ga addini mai kake ina fata an fahimta da haka mutahannifan an shirki qasdan ila al imani mutumin da ya karkace ma shirka da Allah ya dimfara ainihin wato imani shine ainihin wato hanifin sannan musliman annabi ibrahim musulmi ne muwahhidan munqada lillahi muti'an wanda yana kadaita Allah ya jawo zuwa ga Allah sannan yana ma Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato da'a saboda mun karanto a baya idh qala lahu rabbuhu aslim sai ya ce qala aslamtu li rabbil alamin Allah ya ce masa aslim ya ce na mika wuya zuwa ga Allah ainihin wato madaukakin sarki shi yasa wannan gurare da dama wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu Allah ya ce qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikina ƙarya ne annabi ibrahim baya daga cikin mushrikai ina fata fahimta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbadi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna dukkan wa'annan annaban Allah ya ce musulmi ne sanan ayar da zamu karanta a gaba Allah da ya ce kul sadaqallahu sai ya ce fattabi'u millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikina ƙarya ne annabi ibrahim bai daga cikin mushrikai sannan ya ƙara faɗa cikin suratun nisa'i ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun sai ya ce a millata ibrahima hanifan wattakaza ibrahima khalila sannan ya ce qul hada hadani rabbi ila siratin mustaqiman dinan qiyaman millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin sannan ya ce wa annabi wa aqim wajhaka lid-dini hanifan wala takunanna minal mushrikin sannan yace summa auhayna ilayka an tabi millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikina da haka ƙarya ne annabi ibrahim bai daga cikin mushrikai sannan kuma bai daga cikin ainihin wato um, kiristoci sannan bai daga cikin wa yahudawa annabi ibrahim musulmi ne yana kan musulminci shi yasa Allah ya ce huwa sammakumul muslimina min qablu yadda yake musulmi haka shi ya kira wannan al'umma ya sa mata ainihin wato suna musulmi da haka Allah ya ce wa annabi fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratan lahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dalika ad-din al-qayyim walakin akthara an la ina fata an fahimta wannan shine inna awla an-nas ina fata an fahimta wannan ai ba a karanta ba ko aya ta gaba Allah ya ce اتبعوه للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله nasa malamai suka ce inna aula bi ma'ana a haqqun nasi mafi dacewar mutane bi ibrahima da annabi Ibrahim shine lalladina tabu'u wanda suka bi shi annabi Ibrahim ɗin. Za haka malamai suka ce ya ƙulu ta'ala a haƙƙun nasu bi mutaba'ati ibrahim al-khalil alladhina tabauhu ala dinihi wanda suka bi annabi ibrahim akan addininsa shine inna aulan nasi Lallai mafi dacewar mutane wato bi ibrahim da annabi ibrahim lalladhina tabauhu wanda suka bi shi akan addinin shi wa hadha sai kuma wannan annabin shine manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da wanda suka yi imani shi sune muhajir da kuma ansar ina fata an fahimta don mun ce in qur'ani ya faɗi masu imani a matakin farko bai san kowa ba in ba muhajir da ansar ba wannan shine lillazina tabu'u wa hadha nabi sannan da wanda suka ainihin wato zo bayan su sannan Allah ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah shi yake jibintar al'amarin masu imani ta yadda nasiruhum Allah zai taimake su wa mujazihim bil husna sannan in an je lahira Allah zai saka musu da mafi kyakkyawan sakamako lilladina ahsanul husna wa ziyada hal jazaul ihsani illa al ihsan ina fata an fahimta wannan shine abin da Allah madaukakin sarki zai musu da haka wani gurin Allah yake cewa dalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al kafirina la maula lahum Allah shine wanda yake taimakon masu imani amma kafirai ba su da wanda zai ainihin wato taimake su shi yasa suke cewa kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ba wani abu da zai same mu na musiba sai abin da Allah ya rubuta mana domin Allah shi yake jibinta al'amarinmu shi yake ainihin wato taimakonmu wa alallahi fali ya tawakkalil mu'minuna kuma masu imani ga Allah kaɗai suke ainihin wato dogara ina fata an fahimta sannan Allah ya ce min wadda qa'ifatun min ahli alkitabi law yudillunakum law yudillunakum وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون wannan ayar malamai suka ce ta sauka ne akan Mu'az bin Jabal da Huzaifa bin Yaman da Ammar bin Yasir hina da ahumul yahudu ila dini lokacin da yahudawa suka kira su zuwa ga addininsu fa nazalat sai wannan ayat ta sauka Allah ya ce waddat ta'ifatun min ahlil kitabi wato wa ragabat wa tamannat kenan ta yi kwaɗayi kuma ta yi guri ina ma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a ba ce waddat ta'ifatun min ahlil kitabi wani bangare daga cikin ma'abuta littafi sun yi guri sun yi kwaɗayi lau yudillunakum ina ma a ce su karkatar da ku daga kan addinin ku na kirki kamar yadda Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kamar yadda yace waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a suna gurin ina ma ku zama kafare kamar da suka kafirce ma Allah duk da ku da su sai su ainihin wato zama daya shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma yudilluna illa anfusahum wato musibar batar da mutane ba za ta koma kan kowa ba sai kansu amma wa ma yash'uruna amma su ba su san haka ba domin Allah ya ce wala yahiqul makari sayyi'u illa bi ahlihi duk wanda ya shirya mummunan abu to kansa musibar abin zai koma shi yasa ba wasu yake cewa idan da ka gina rami to ka gina shi daidai saboda kar ka je ka gina wani wake ke rami baka sani ba ko kai ne zaka zo ka fada a ciki to kaga sai kaikai ya koma kan ainihin wato mashekiya shine al-imam ibn kasir yake cewa yukbiru ta'ala an hasad al-yahud Allah yana ba da labari akan hasadin yahudawa lil mu'minina ga masu imani sannan wa bagayhim iyahum da kuma wato ƙetare iyakar su yahudawan akan masu imani wa bagayhim iyahum da kuma ƙetare iyaka akan su masu imani lil idlali saboda su batar da su wa akbara anna wa bala dalika kuma Allah ya bada labari ya ce musibar da suke kokarin janyewa sai sun karkatar da masu imani akan addinin Allah inna ma ya udu ala anfusihim musibar sai ta koma kansu amma wahum la yashuruna anna annahum mamkurun bihim amma ba su san cewa makircin da suke yi ba sai ya koma kansu ina fata an fahimta saboda me ka'ida ta Allah tana nan cewa man yahdihillahu fa fahuwal muhtadi wanda duk Allah ya shirya da shi zaka ga yana kan shirya baka isa ka kautar da shi ba amma wa man yudlil fala hadiya lahu wanda kuma Allah ya batar da shi baka isa ka ainihin wato shirya da shi ba dan haka wanda ya samu imani rasikh duk irin yadda za ka je ka dawo ka je ka dawo kana so sai ka kautar da shi daga addinin ba Allah baka isa ba shi yasa waccan ayar da Allah ya ce wa qad makaru makaruhum wa inda Allah makaruhum wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal shi yasa qira'o'i guda biyu da ake karantawa sai Allah yake kwatanta addinin manzon Allah da wani irin dutse kafaffi da kuma imanin musulmi cewa su kafare wa qad makaru makaruhum sun yi makirci makirci wa inda Allahi makaruhum kuma makircin a gurin Allah wa in kana makaruhum in da ma'ana ma kana makaruhum litazula minhu aljibal kirtin su ba zai iya gusar da kafaffan dutse ba ina fata an fahimta me kafaffan dutse shine addinin musulunci da kuma masu imani da suke kan shi da haka duk yadda wani makiyin Allah zai yaga cewa su ya kauda addinin Allah a doron kasa Allah ya ce wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal kirtin su ba zai iya gusar da dutse daga inda yake ba ina fata an fahimta shine wannan sannan aya ta gaba Allah ya ce ya الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الله مدوكاكين سركي يكما يا أهل الكتاب يا كوان دعك باكو للتابي لما تكفرون بآيات الله دم كوكي كافر تيما أيوين الله ما لم يسكتي لما تكفرون بآيات الله يعني شيني القرآن دم كوكي كافر تيما القرآن وبيان نعت محمد صلى الله عليه وسلم da bayanin siffar manzan Allah da ya bayani a cikin alkur'ani dan me kuke kafirce musu wa antum tashhadun alhali ku dinnan kuna shaida anna na'atahu fi tawrat wal injil madhkur kuna da shaida cewa lalle fa an ambaci siffar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin at da injila hadisi cikin bukhari daga ata bin yasa yace laqitu abdullahi bin amr bin al-as mun haɗu da abdullahi bin amr bin al-as <coughs> fa qultu lahu sai nace masa akhbirni ka bani labari akan siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato fit taurati ka bani labari akan siffar annabi a cikin attaura dan Allah ya take wa qala sai ce masa ajal zan baka amsa sai ce wallahi in na hula fit taurati bi ba'di sifatihi fil qur'an yace na rantsi da Allah irin yadda aka siffata annabi a cikin alqur'ani haka aka siffanta shi a cikin attaura a cikin alqur'ani Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira a cikin attaura ma an faɗi haka wa hirzal lil ummiyin Allah ya turo annabi dan ya zamanto kariya ga al'ummar da bata iya karatu da rubuta ba a cikin attaura Allah ya rubuta anta abdi wa rasuli kai na ne kuma kai manzona ne sammaituka mutawakkil na sa maka suna almutawakkil laisa bifazzin wala galizin manzon Allah ba mai kaushin zuciya bane ba mai kaushin ɗabi'a bane wala sakhabin fil aswa ba mai ihu ne a cikin kasuwa wala yadfa bi sayyi'ati sayyi'a sannan manzon Allah baya tun kuɗin mummunan abu da mummunan abu ina fata an fahimta in kai masa mummunan abu shi sai ya sa kyakkyawan abu sai tun kuɗa wannan abu haka manzon Allah yake sannan walakin ya afu wa ya gafiru manzon Allah yana yin afuwa sannan ya yafiya walan ya qabidahu Allah Allah bai karbi annabi ba hatta yuqimma bihi millatal auja har sai da Allah ya tsaye da addini wanda yake karkatacce wato wanda yake addinin karkatacce ya dawo kakkin bi an ya qulu la ilaha illallah ta yadda mutane za su ce la ilaha illallah wa yuftahu biha a'yunul umya idanu wanda ta makance ba ta ganin gaskiya Allah ya bude ta koma ganin gaskiya wa adanan summa kunnan da ta kurince ba ta jin gaskiya ta buɗe ta dawo tana jin gaskiya sannan wa ƙuluban gulfa zuciyar da ta rike rufe alheri ba shigar ta sakamakon turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta zamanto a buɗe take tana iya karɓan gaskiya Abdullahi bin Salam ɗaya daga cikin ainihin wato malaman Yahudawa da suka musulunta a zamanin Annabi yace lamma kadima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-Madinata lokacin da Annabi ya zo garin Madina an jafalan nasu qiblahu mutane sai aka ɗinguma aka zabura ru aka tafi faƙalu suna cewa ƙadima rasulullahi ga manzon Allah fa ya gabato madina yace fajitu fin nasi anzuru yace ni ma sai na biyo zugar mutane ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayyantu tabayyantu wajhahu yace fuskar annabi tana bayyana gare ni rartu anna wajahu laysa biwajhin kadhabin ina kallon fuskar annabi na gane wannan ba fuskar makaryaci ne ina fata an fahimta haka ya faɗa don mance ce dama Allah ya ce na na ati ba ya arifu na hu kama ya abu na ahu to tunda ko ka san abu kama yadda ka san danka ai a ce ka kai matakin da in ka ga danka ba za ka iya gane shi ba to matsala ta faru shi yasa yana ganin fuskar annabi ce da gani na gane wannan ba fuskar makaryaci bane yace fatakallama manzon Allah yi wa mutane magana fa kana awwala shay'in sami'tuhu takallama bihi an qala yace farkon abin da naji annabi ya wa mutane magana ya ce ya ayyuhan nasu afshu salama ya ku mutane ku dinga yada sallama wasilil arhama sannan ku sadar da zumunci wa at'imu ta'ama sannan ku ciyar da abinci wa sallu leli ku tashi ku dinga yin sallah da daddare musamman gashi goma karshe ya zo ina fata an fahimta mutane والناس نيام متاني سنا بتشي جماعة تقي jannati تدخل الجنة sai ku shiga aljanna da amincin allah ina fata an fahimta ya ce wannan shine maganganun da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shi yasa Allah ya ce ya ahlal kitabi ya ku wanda aka ba ku littafi lima takfuruna bi ayatin lahi dan me za ku dinga kafarce ma ayoyin Allah ku kafarce ma alqur'ani ku kafarce ma littafin da ke hannunku wanda Allah ya faɗi siffar annabi wa antum tashhaduna alhali ku kun shaida sifar da Allah ya faɗa a cikin ainihin wato littafin ku ina ba ta an fahimta aya ta gaba Allah ya ce mi ya ahlal kitabi lima talbisuna alhaq bil batil wa taktumuna alhaq wa antum ta'lamun Allah ya kuma ce masu ya ahlal kitab ya ku wanda aka ba su littafi lima talbisuna alhaq bil batil dan me za ku dinga taku da ƙarya da gaskiya kun san can a baya Allah maɗaukakin sarki ya ce musu wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum kada ku cakuɗa ƙarya da gaskiya kuma ku ɓoyewa mutane gaskiyar alhalin kuna sani shi yasa duk sanda aka samu iltibasul haqqu bil batil to musiba ne cikin al'ummar musulmi malamai suka ce ya ahlul kitabi lima talbisuna al haqqa bil batil shine taqtaliduna wa tumawwihuna aw tasturuna kuna ɓoyewa malamai suka ce taktalin islam bil yahudiyyati wan nasraniya ita ce magana ta farko dan me za ku dinga hada addinin musulunci da yahudanci da kiristanci a ya matsa sannan malamai magana ta biyu suka ce lima taktalidun al-imana bi isa alaihi salam wa huwa al ya za ku hada cewa kun yi imani da annabi isa wannan magana ce mai kyau ai amma wa huwa al wannan magana ce mai kyau sannan tare da haka sannan sai ku kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wa huwal batil yin haka banda ne saboda haka mutum ya ce yayi imani da annabi Isa ya ƙi yin imani da manzon Allah an samu talbisul haqq bil batil ina fata an fahimta magana ta uku malamai suka ce ya ahlul kitabi lima taktaliduna taurata dan me za ku dinga takura at-taura allati unzil ala Musa wacce aka saukar akan annabi Musa bil batil da banna alladhi harraftumuhu wa katabtumuhu bi aydikum wanda kuka karkatar da attauran kuka rubuta da hannunku wannan shine abin da Allah ya ce kamar yadda ya faɗa cewa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba saboda iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay saboda sun ce Allah bai saukar da kowane abu ba akan mutum kaga wannan shine ta'annuti lokacin da aka matsa musu aka takura sai suka ce to ai ƙarya ne ma kana ta wani maganan wahayi kana ta maganan wahayi ai Allah bai taba saukar da wani littafi ba sai Allah ya ce qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa to tunda kun ce ba a taba saukar da wani littafi ba wanda akwai wani uslubi ta yadda in wani ya miƙe ya ce shi ba wanda ya karantar da shi kawai ganin shi aka yi rana daka ya zama malami kuma an san wani babban malami wanda suka shahara tare da shi to ba sai ka ta kawo wana da wana da wana ba ai sun karantar da kai ka ɗauko ɗaya kawai duk duniya ta san cewa Allah ya turo annabi Musa an sauka mai da littafi to tunda sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah bai taba saukarwa da wani mutum wani sako ba Allah sai ya ce to qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa to waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi wanda wannan littafin ta alunahu qaratisa kuna sanya littafin falle falle tubudunaha kuna wa mutane bayanin littafin amma wa tukfuna kasira kuma kuna boye dewa cikin littafin Allah sai ce wa ullimtum antum wa aba'ukum wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wa aba'ukum an sanar da ku da iyayenku da ku sani ba ta hanyar wannan littafin aka yi shiru ba amsa sai Allah ya ce kulillah ka faɗa musu Allah ne ya saukar da shi kenan kulillahu anzalahu Allah shi ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi da haka ma wannan alƙur'anin kulillahu anzalahu Allah ne ya saukar da shi shi yasa da ya gama maganar sai ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun ga wannan littafin yana cike da ainihin wato albarka ko ainihin wato bishi ina fata an fahimta wa taktumuna alhaqa sannan kuna boyewa mutane ainihin wato gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna ainihin wato sane kuma kuke yin haka wannan ba daidai bane bai dace da ainihin wato sifa ta ainihin wato mutanen ainihin wato kirki ba malam ta saura minti na sha biyu da ko wasu bayanai da ya kamata mu ainihin wato yi a gurguje saboda yanayin ainihin wato loko idan mutane za su iya mantawa a farkon wannan tafsiri za su iya cinawa mun faɗa mun ce a gurare da dama ba a yi ahalin sunna adalci amma wannan rashin adalcin bai dame mu ba ta yadda gaskiya Allah yana nan zai ci gaba da taimakonta a matsayinta na gaskiya abin da ya faru shi ne rigiman masallaci ne zan yi bayani a takaice kuma idan an yi rigima wannan rigimar gwamnati ce ta haɗa ta wannan shi ne abin da ke faruwa masallacin gidan alhaji sani zuntu wanda ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama sai ɗansa alhaji aminu zunti yana nan malam musa wato malam musa izala zafi zafi kowa ya san haka ake ce mai da bayan rikicin da ya faru daga baya wanda duk kun sani magana ce mai tsawo tashin malam abakar tirita daga wannan masallacin ya koma can wancan masallacin daga baya aƙidar shi'a ta kunno kai bayan aƙidar shi'a ta kunno kai wannan bayanan da zan yi kuma lallai magana ce wacce an zalunci ahli suna kuma kada wani ɗan jarida kuskure ya datse abin da za mu faɗa wannan shine adalci an zalunce mu kuma dole ne mu fito mu magana kuma mun faɗa dissan da kaga al'umma na zaune adalci ne ke zaunar da su lafiya bayan da shi mahaifin alhaji aminu yana da rai a wannan lokacin alhaji sani sai suka taso daga wancan masallacin na tire da suka dawo wannan masallacin a cikin gidan shi yake kamar yadda wannan masallacin yake a cikin gida wanda duk kun sani a wannan lokacin ana kiran malam musa izala zafi zafi daga baya sai ya zo ya ɗauko aƙidar shi'a wanda da yawan mutane ba su tabayyana gare su ba cewa malam musa yana da aƙidar shi'a sai da ya mutu sannan ya bar wasiya ga wanda zai zai masa sallah kun san wanda ya zai masa sallah an fahimta a to shi aminu ɗan mai gidan da kuma yayarsa shi malam musa lokacin da yake dare shi ya karantar da su to yaransa guda biyu ba sa nan lokacin suna maiduguri sun tafi karatun allo da suka dawo ya zo ya zama da su suka yi rantsuwa da Allah suka ce su basu su da wannan aƙidar har suka yi rigima da yaye shi ya ce to tun da wayannan mutanen ba su da wannan aƙidar bai ga wani dalili da zai sa a hana su karatu a masallacin nan ba a bar su bayan an basu sun ci gaba da karatu a masallacin nan daga baya ta bayyana a gurin shi cewa yana suna da aƙidar shi a shi an ci ake a gurin nan wannan sai ya sa sai ya ga cewa babu wanda yana za su iya raya masallaci ɗakin Allah ya rayu in ba ahli sunna ba sai ya zo ya neme mu ya za a yi a ran da ya zo ya neme mu ya ce yana da buƙatar su tashi tun da gidan mahaifin shi ne sannan masallacin nan mahaifinsa ne ya gina sannan mutanen da aka nemo kuɗin nan sanda mahaifin shi yana da rai aka gina masallacin nan suna nan sai muka ce to mu ina ganin shawara shine abin bai kamata ya zamanto kai da su ba kawai ya kamata ya zamanto gwamnati ta shiga tsakiya ranar da muka je gurin an kira shugaban karamar hukuma don ya zo a kira yaran a kira shi mai gidan da su a yi sulhu ashe a ranar sun gayyato mutanensu shine a ranar in ba ku manta ba suka ainihin wato daddakan mun mota har wani dan shi a argasa ko sunansa dan lami ne can argasa ya je yana ba da labari cewa ai a ranar masu mambare ne to shi a to shi ne a ranar ɗan rigasu suka kira ni an yi haka inda gaske ne an yi haka wallahi tallahi rigasu ko sai sun ya matsa ta a ranar na ce gaskiya ba a yi haka ba ai da ya mare ni gare ya baban shi wallahi in ya mari baban shi in ya mare baban shi za a ɗauka cewa ya samu taɓin hankali ne yawa ni kuma ya san in ya mare ni shi ma ya san abin da zai biyu ba yawa wannan ne kuma ai na sa karatu a unguwarsu na kai shekara nawa ina karatu a unguwarsu bai iya wani abu sai a wata unguwa ne zai iya wani abu to a ranar wani rabul ya zo yaran sai suka ƙi zuwa ba su zo ba sai suka wuce suka ƙi zuwa a shi sun turo a zo a yi rigima a yi tashin hankali dpo na gidan gayu a ranar ya ma tashi daga aiki na kira shi na ce masa lallai ya dawo akwai matsala muka je muka same shi aka yi zama da shi bayan an yi zama da shi a wannan ranar ya ce me maslaha don a zauna lafiya na ce to ni na ganin maslaha shine a dakatar da duk wani activities a masallacin nan da yanzu gurin nan ba lafiya har sai an samu zaman lafiya suka ce san ba su yadda ba a rufe masallaci dole sai dai a buɗe masallaci washe gari muka tashi muka tafi da ni da shi aka je wajen shugaban karamin hukuma suka yi bayanansu masu gida suka yi bayaninsu mu kuma muka faɗi matsayinmu akan tafiyar nan ya ce to ya fahimci gurin nan ba zaman lafiya ya rufe masallaci zai cura wa beru wannan rigimar har sai ta yi hukunci akan wannan abu muka je muka yi zama da famanan sakatare na farko a wannan zaman ne a ranar suka ce san ba su yadda ba dole sai dai a zo a buɗe masallacin nan domin in ba gurin nan ba ba wani guri da za su bauta ma Allah a doron ƙasa karfa manta fa gidan nan ba nasu bane masallacin nan ba nasu bane mai gidan nan ɗan izala ne sannan ɗan shi ɗan izala ne cikakke ina ba ta an fahimta amma suka ce lallai dole sai dai a zo a buɗe masallacin nan in ba guran ba ba wani guri da za su bauta ma Allah a ranan ba su suka gina masallacin ba kuma <coughs> a ranan aka yi aka yi aka ce sai sun buɗe shine na tashi a ranan na faɗi maganganun da ya kamata in faɗa ga wakilin ss na jiha ga na lokal gamman ga DPO na gidan gayu har rana aka ga cewa na yi zafi in ba ku manta ba na zo ranan anan na yi maganganu ranar rufe tafsiri rana ta biyu aka kira mu buɗe tafsiri kai na zo rana ta biyu muka koma aka je aka yi zama to a wajen sulhun yadda aka yi sulhun ranan ban je ba kuma mun san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abin da yakan karɓe shi a ƙa'ida ta sulhu in dai za a samu zaman lafiya ko da ya cutu to barin faɗa muku yadda aka yi ƙa'ida ta sulhu amma ina so ku tuna ba mai gidan nan faɗan izala ne kuma 'ya'yan shi 'yan izala ne kuma gidan 'yan izala ne kuma su suka gina masallacinsu amma gurin sulhun sai aka ce to an yadda ahalus sunna su dawo su ci gaba da sallah a gurin su suke da ikon su sa liman shine muka sa malam Yasir gashi a zano zama limamin masallaci sannan muka sa malam Abdulkadir ina yake yana waje muka sa shi ya zamanto shine na'ibinsa a masallaci ranar farko da muka baro gurin in ba ku manta ba ni na je na buɗe masallacin ne sallar magariba bayan an yi haka a gurin sulhun sai aka ce mu za mu naɗa liman muka naɗa wa'annan limamai amma su 'yan shi'a za su zo masallacin kuma masallacin ahli sunna ne amma an ba su dama su zo su yi ta'alim din su ina fata an fahimta ina fata an fahimta kuma muka karɓi wannan saboda muna son a zauna lafiya mutanen da suke tare da mu sulhun bai masu daɗi ba amma muka haƙura muka danne su muka ce su bar maganan nan a masallacin ahalus sunna ne sai a ga masalla sai ka ji sun tashi ana kiran zazzaki a masallacin a masallacin to ina so dan Allah mutane su kalli abin nan da kyau dan Allah wannan abin da aka yi ana neman a zauna lafiya cikin al'umma ina fata an fahimta duk da haka ko shekaran jiya mun je Beru muka dawo muka danna mutane muka ce su yi hakuri to yau an je an kai kara ma gurin DPO an ce ni nake so in haɗa rigima saboda ina zuwa masallacin sallah dan me zan dinga zuwa ga masallaci na sai na daina zuwa ba na daina zuwa ba to yau bayan magariban nan bayan isha sai aka bugo min cewa an yi rigima a gurin saboda sun je da turbatul husainiya a gurin a kai da kuma wasu abubuwa da suke a gurin to wannan ina ba da shi a matsayin saƙo na san akwai wakilan ss a nan gurin wannan shine abin da ya faru na farko dai ka'idar da aka bayar cewa mutanen nan za su idan sun hasifika masallacin sai da suka tsinka an ce za su yi amma ba za su yi da lasifika ba ba za su yi abin da zai tada hankali ma yanzu kaga tun da har sun janyo abin da an fara rigima a guri to ba za mu ɗauki doka a hannunmu ba amma muna so lalle gwamnati ta adalci kuma mun ba da lokaci daga nan zuwa wani lokaci za mu ga mai gwamnati za ta yi in har gwamnati ba ta yi adalci ba na ba masu guri gurinsu don a zauna lafiya to abin da nake faɗa idan gwamnati tana jin tsoro ba za ta iya karɓan mana haƙƙin ba mu za mu iya karɓan haƙƙin mu wannan ita ce maganan gaskiya wannan ita ce maganan gaskiya kuma ku ji da kyau ku karɓa akan wannan duk wani matashi ahli sunna da ke cidin wala ba ma ma gayyatan na waje duk ran da kuka ji saƙona akan wannan to kowa ya zauna a shirin shi wannan ita ce maganar da zan faɗa akan wannan amma gaskiya ana mana rashin adalci kuma gaskiya ana zaluntar ahli sunna babu wani masu aƙida da za a ji ahli sunna su musu haka bai kamata a ci an zo an ma ahli sunna haka ba wannan na ɗaya ke dan sannan maganan masallacin al'imamu abu huraira masallacin tireta tana nan ita ma za mu dawo kanta kuma zan yi bayani kafin ramadan ɗin ya ƙare duk matakan da muka bi da yaudarar da aka yi mana da wanda muka bi a kan wancan ishu ɗin duk wani mutum babba a jihar nan ba wanda ba mu kai mai takarda ba mun kai wa gwamna lokacin takarda mun kai wa daraktan ss takarda mun kai wa kwamishinan 'yan sanda takarda mun kai wa jama'atu takarda mun kai wa beru takarda mun zauna da daraktan ss mun zauna da mataimakin daraktan ss mun yi zama a beru daga ƙarshe gwamnati ta tambaye mu me muke ganin wanda in an yi al'umma za ta zauna lafiya muka ba da decision na karshe kuma ba a yi ba wannan in har aka ci gaba da haka to wannan ɗaya daga cikin alama da dalili duk wani abu da zai fito na yarjejeniya da sulhu ta bangaren gwamnati ba za mu mutunta shi ba don mun gane cewa yaudara ne kaiwa a cikin shi wannan ita ce maganan gaskiya saboda haka yanzu ba za mu ɗauki doka a mu ba amma muna jira mu ga daga nan zuwa wani lokaci wani mataki gwamnati za ta ɗauka kuma in har abin ya zo ya haifar da rigima to wannan laifin gwamnati ne ita ta haifar da rigiman nan wannan shine abin da muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa